a tattaunawa mu da wasu daga cikin fulanin da barayin ke musu fashi da kuma kashe su sun ce suna da lakabin suna 'yan miliyan abun da ya faru kawuna alhaji kabo an zo an same shi da ɗansa ƙanina kenan shi ɗan an kashe su da bindiga an she su ba da kuɗi alhaji ya shi ba zai iya ba da kuɗi ba wannan kuɗin nan saboda su yan miliyan kenan to daga baya sati da ya jiyo wani mu ma daga gabar shi ma sunansa musa kurma shi ma an kashe shi kuma daga baya akwai wani saurayi ma dan gidan shugaba tuggil shi ma sun zo sun kashe shi sosai daga baya suka zo suka kashe manu bude guda biyar kenan su ne wanda aka kashe dai a kusa da bu wanda kudaden da suka karba gaba da sun tada mana hankali murarsa rasa inda za mu san mu. ahmadu fan daga ina daga dasare yanki zaki local government barayin nan sunan su da zamu musu yan miliyan tunda kowa in sun zo gidansa sai su ce za ka ba mu miliyan tirda ana roƙon su dai suna ce a za mu karɓi ranka kunne ne jauro yuli da sarin gabar abin da ya faru daga baya bayan nan mutanen nan da daddare suka shigo mana babu kwanciyar hankali a gare mu shine ya sa gaba daya sai ake ce musu wai suna su dan miliyan ali kwara dai ya bi goyon bayan wannan mulkin buhari allah ya darajar da shi yau har mun gan shi a mu ya shiga ya yi mana aiki alhamdulillah sakataren kungiyar fulani miyatti allah shi ma ya yi karin bayani kan batun sana alhaji adamu gidado walin jadori kuma sakataren gamayyar kungiyoyin fulani na karamar hukumar gamawa to lallai matsalan nan wato ta wadda suka shafe mu na bangaren miliyan miliyan din nan wato wata matsala ne wadda ta taso mana a shekara ta da sha biyar a wannan lokacin watannin karshe daga oktoba nuwamba disamba wallahi du asabar ɗan duniya da litinin ɗan duniya kusan bacci ma ba ma yi saboda waɗannan mutane za su zo su da muggan makamai zo su samu jaurawanmu na wannan eriyan a tara su wannan a ce kawo dubu ɗari bakwai wannan miliyan ɗaya wannan dubu ɗari shida aƙalla sai an ɗora wa eriya kamar miliyan hudu ko miliyan biyar wanda kuma su da hankalinsu suna ji za su ɗauki dabbobi su kawo kasuwar azara irin asabar aka je. ko za ga mana kididdigan abubuwan da yake zuwa yanzu irin asaran da aka yi. mutum arba'in da tara wanda muka yi total naira miliyan arba'in da dubu ɗari bakwai. dabbobi ba. dabbobi kan wasan iyakan su. alhaji ali kwara ya ce ya shiga dajin da barayin suke ne a bayan da gwamnan jihar bauchi ya buƙace shi da yin hakan. koke-koke yawa gwamnati gwamna ya kira ni kai mun complain saboda nan zaki local government da gama local government ne aka fi kashe mutane a state dinsa ya ce mun dan Allah a shiga a duba me yake faruwa kasar to na sa tarko a wajen kuma na fara ganewa na gano kuma tarkon tun tsofin barayi na da wanda suka fito daga gabar irishan su ne ya zo wannan waje. to alhaji ali kwara wayannan mutane yanzu da gansu suna yaba maka da shugaban kasa ma da gwamnan jihar bauchi mm. kenan takamaimai a ah, sun nemi ɗauki ne daga wajen ka. tun shekara suna min da su da sarakunansu duk shugabannin duk sun yi magana shi sa na shiga sun samu makami a wajen su ak-47 guda hudu da wata wanda take amfani da artashin fibarata an samu artashi kamar 170 da wani abu abin da aka samu to su ko kun kama barayi duk sun mutu biyar ne fulani daga shirin arewa maso gabas dai na fuskantar hare-hare daga barayin shanu da kuma kisa a loto-loto

nan bangi wai su je su yi kawai su kawo kuɗi. Yalan na ci gaya nan sun dawo jina jina yaya za a yi gaban yan maza. An yi kwace yanzu an dawo ba kuɗi kuma an bai gani. shaka a kwalla